assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alfarma tv tana yi mana barka da azumi watan ramadan wata mai falala wata mai alfarma watan da ya kamata dukkanin musulmi ya mai da hankali wajen ibada a kansa saman wajen yin nafilfili da ta addu'o'i domin samun falalan da ke cikin wannan wata mai alfarma don shiga wannan website din kai ma ka yi rubutu kamar yadda alfarma tv ta yi to za ka iya yi za mu ajiye maka yadda za ka yi a cikin wannan description din domin ka gani idan ka shiga guri bayan ka ga wannan kamar haka a nan kasan wannan guri za ga wannan tik a nan gefen inda wannan jan rubutun eh, rawul in yake a nan za ka dandanna sai baka filling option fayil sai nuna inda zaka dan saka sunan abin da kake so da ka saka zai baka kamar haka kamar ka bada gudunmawa ne a wannan channel namu mai albarka mun gode mun gode alfarma tv tana alfahari da ku hata mai falala watan azumin ramadana mun gode mun gode alfarma tv kasance da mu anin abun yana da kyau kuma yana da ƙayacarwa gami da jin daɗi a ranka kuma zai dinga nuna maka yadda za ka yi karatun alkur'ani yadda za ka tashi da dai duka sanar abubuwan da ya kamata ya abubuwan da za ka yi wa iyalinka mun gode gode Shine.